Shin da gaske ne za a kama jarumi Adam A Zango idan ya shiga Kano kallon Mati a zazzau a sinima ranar Ladi? Wannan wata tambaya ce da jarumi Adam A Zango ke sansanin amsarta, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Instagram Bayan wani shafi mai suna Kannywood Exclusive sun wallafa sanarwar cewa akwai yiwuwar a kama Adam e Zango idan ya shigo Kano kallon fim ɗin Mati a zazzau ranar Lahadi. Da ganin wannan sanarwar jarumin ya kwafo sanarwar ya kuma wallafa a shafinsa gami da rubutawa a ƙasa cewa Don Allah a bincika min shin da gaske ne? Don ina Nijar yanzu, idan da gaske ne sai in ƙara gaba zuwa Libya, idan suka sauka sai in dawo Najeriya. Idan ba ku manta ba, a lokacin kakar siyasa ne dai aka ta sa tuka saka tsakanin jarumin da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Bayan ficewarsa daga jam'iyya mai mulki ta APC, ya kuma koma jam'iyyar adawa ta PDP. Abubuwa da dama sun faru biyu bayan wannan ficewa ta tasa, a ciki hadda da bawa jarumin umarnin zuwa yin tantancewa kafin a bashi damar gudanar da wasan sallah a fadin jihar Kano. wanda jarumin ya fito ya korafi kan lamarin ganin cewa an mai da shi saniyar ware kasancewa babu wani jarumi ko mawaƙi da aka saka wannan takunkumi sai shi daga ƙarshe ya fasa gudanar da wasan tun daga lokacin da ya ba ƙara ganin jarumin ya yi wata rawar gaban hatsi a cikin jihar ba mafi akasari ko ya shiga jihar bai fiye gudanar da wasu muhimman abubuwa da za su tara taron jama'a ba har kawo wannan lokacin. sai dai har yanzu ba mu samu wata sanarwa daga hukumar tace fina-finai ko wata hukumar ba da ta ba da sanarwar kama jarumin ko yunkurin yin hakan. Tun jiya da Rahama Sadau ta ba da sanarwar zuwan Adam iya zango sinimar ta Film House da ke Kano don kallon fim ɗin Mati a zazzau, gami da ziyarar gani da ido tsakaninsa da masoyansa, musamman kasancewar shi ma ya taka rawa a cikin fim ɗin. Amma ga dukkan alamu wannan sanarwa ta kawo cikas. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a kana wanda ba suna na Adam Ezango a yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku amma kafin nan kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna Mati a Zazzau ranar Lahadi da kuma Litinin a Film House da ke ado yaron mall da aka masoya na da kuka dade ku ganni ba dan na ɗauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo kano ba amma zan shigo saboda mati a zazzau don haka ina dan raka ba rahama <laughs> maybe za ta wuce supporting dina sannan kuma ina da abu eh, kyauta na musamman da zan bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo ni ce na a'a yan kallo aka ci banda yan fim banda yan fim haka sai kun zo kar ku manta ranar lahadi da litinin insha Allah sai kun zo da subscribe don samun labaran kanyu da ɗuminsu daga tashar tsakar gida